yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren hudu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da sha biyu ga watan mai shekara ta 2013 wannan shine kasar na 140 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi kamar yadda jama'a suka ji mun sanar cewa an shiga cikin watan rajab kamar yadda muka yi bayani a ɗazu ka je ka saurari kasan na 139 na wannan littafi da muke yi na sahihu muslim za ka ji mun yi bayani dangane da cewa wannan wata na rajab shine hausawa suke kiran shi watan azumin tsofaffi ba don komi ba saboda wata bama gujiyar bid'a da suka ɗaure wa gindi cewa wannan wata shine aka shar'anta wa duk wani tsoho to ya ainihin azumce shi wasu ma saboda zaƙewa har sai su ƙara wa tsofaffin da watan sallar tsofaffi wato watan sha'aban sannan kuma a ƙara wa tsofaffin da watan ainihin wato azumin duk gari al'imamu ibn kamar yadda muka bayyana a ɗazu ya ce annabi bai taɓa yin azumin watanni uku ɗin nan a jere ba kuma annabi bai taɓa ainihin umarni da yin waɗannan azumin azumumuka na watanni uku ɗin nan a jere ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama dukkanin bayanai mun gabatar da su a ɗazu a yanzu lokacin cika wani alkawari ne kadai daga cikin alkawara da nenan na references a ɗazu na faɗi kusan jeren giyar littattafai guda hudu waɗanda za ka je ka duba waɗanda za su tabbatar maka da cewa yin azumin da nufin watan tsofaffin ko samun ladan azumin watan tsofaffi wannan bidi'a ce mummunar bidi'a sai dai kamar yadda muka tabbatar in ka saba yin azumin ka dama na litinin da alhamis ko azumin kwanaki uku a wata ko wani azumi wanda dama yana da dalili ba don azumin rajab ba muka ji cewa duk za a iya yin waɗannan a gurguje muka faɗi wasu daga cikin littattafai waɗanda za a duba waɗanda daga ciki ga wani hannuna ya kai gare shi yanzu yanzu dinnan mai suna tabyinul ajab bima da fi fadli rajab bayyanar da abun mamaki dangane da ƙarerayi da bidi'o'i da suka zo game da ainihin watan azumin tsofaffi alhafiz ibn hajar al-asqalani wanda ya sharhin sahihul bukhari fathul bari ya rubuta littafin bulogul mara shine ya rubuta wannan littafi yana bayanin cewa tun da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bai taɓa yin azumin rajab ba bai umarni da yin shi ba hasali ma an samo daga cikin malaman farko sun rinka hanawa dangane da yin ainihin azumin rajab din kamar su sayyidina Abubakar da sayyidina umar allah maɗaukakin sarki ya ainihin ƙara musu yarda na haka ɗan uwa musulmi wannan littafi ana muzuru ana shaho sara da sassaƙa ba ta hana gamji toho kusan shekaru talatin da ta wuce jama'a na mallaki wannan littafi kwafi uku amma wasu malamai a ƙasar nan saboda baƙin cikin wai ina amfani da wannan bidi'a da wannan littafin ana rugurguza wannan bidi'a suke ganin sun yi makirci wajen wannan ya ara wannan ya ara suka batar da waɗannan littafai da yake Allah sami uddu'a, ne yau kusan shekaru sha biyar da ta wuce na ainihin je ina saudi arabia sai muka shiga wani tsohon bookshop a jidda na je sai na same su kusan kwafi goma a wani lungu sai na kwaso ka su gaba daya tsohon ya ce kai dalibin ilimi ne na ce eh sai ce real real kul bi riyal habba bi kowane kwaya ɗaya real ɗaya a halin kaga real bakwai ne kowane ɗaya <laughs> saboda haka muna nan da shi amma yanzu mun gama kare alkadarin don mun dora shi akan intanet shikenan insha Allah intanet kan sai dai idza zilzilatil ardu zilzalaha ita ce za ta ga bayan intanet intanet baiwar Allah